hakika dai burin duk wasu masoya shine su ga sun yi aure sunan manzan tsira su kuma iyaye babban burinsu shine su ga sun aurar da 'ya'yansu kamar yadda a ranar juma'a da ta gabata ɗaya daga cikin iyaye alhaji musa abdullahi wanda shine sarkin kafin gwari ya aurar da hudu daga cikin 'ya'yansa uku mata namiji ɗaya a kofar gidansa da ke unguwar ɗan kande kan hanyar zuwa zaria auren da ya haɗa manya-manyan baƙi To shirin gari ya waye mun halarci inda aka gudanar da wannan ɗaurin auren. Ga kaɗan daga cikin yadda ɗaurin auren ya wakana. Adamu Ibrahim. Alhaji Adamu Ibrahim. Ah, Shi ne waliyin Khadija. Shi ne waliyin Khadija. Ya ba da aurenta. Ya ko ba da auren Khadija. Ah, ga Muhammadu. ga malam muhammadu bisa so bisa sadaki a bisa sadaki naira dubu dari. naira dubu dari. malam muhammad alhaji adamu ibrahim alhaji adamu ibrahim shine waliyin fatima shine waliyin fatima ya ba da aurenta ya ba da auren fatima ga malam imrana ibrahim ga malam imrana ibrahim bisa so bisa sadaki naira dubu dari. naira dubu dari. amma ba alhaji adamu ibrahim alhaji adamu ibrahim Shi shine waliyin hajara Shi shine waliyin hajara ya ba da aurenta ya ba da aurenta da malam kabiru da malam kabiru a bisa sadaki a bisa sadaki naira dubu ɗari naira dubu ɗari ni ne wakilin umar na'am ah, na zo wajen mahmud sani mm-hmm. ga mashi auren fatima fatima bisa sunan annabi mahmud sallallahu alaihi wasallam na'am sunana muhammadu sani masha Allah ni ne waliyin fatima masha Allah na auren ma umar umar da fatima na. bisa sanin muhammadu bisa sadaki nawa bisa sadaki dubu ɗari ya biya umar ya biya da kadan Allah ka yi auren albarka mu Allah ka yi mana albarka bayan kammala daurin auren ne muka keɓe wasu daga cikin yan uwa da abokanan arziki da suka halarci wannan daurin auren inda muka ji ta bakin su alhaji ahmad ibrahim bagudu sarkin fadan madaucin zazzau allah ya sa magadan juna ne allah kuma ya zaunar da su lafiya gaskiya muna musu fatan alheri kuma kamar da muka an musu tarbiyya a gida muna tare za su yi biyo nan tarbiyya a gidajen mazansu ni yaya ne ga shi mahaifin imrana wannan shine abin da ya kawo da kuma ne na zauna an san mashawara muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka Usman Garba ne Allah ya tabbatar da alheri a ciki Allah ya ba su zaman lafiya sunana Alhaji Jafar Nasu muna son su biyayya ga aure su bi iyayensu su bi su da aka daura mu auren nan sunana Alhaji Adamu Ibrahim Ungwan ɗan Kande su da suka zamanto jagororin gida mazajen su yi haƙuri su yi haƙuri su yi haƙuri duk wanda ya haƙuri ya gabe gabe bukata ba haƙurin ne bai yawa ba daga bisani muka garzaya cikin gida inda makaɗa da mawaƙa suka baje tasu basirar mun sake jin ta bakin yan uwa da abokanan arziki mata da suka halarci wannan gida na safiya ya farin ciki sosai allah ya ba zaman lafiya Ana Jamila Alhassan duk wani masifa zai taso a gare su Ubangijin Rahman ya tare shi gaba da baya. Ana Rumaisa. Rumaisa. Su kuma ma'auratan Allah ya ba su zaman haƙurin juriya da zaman aure. Haka su ma iyayen wayannan amarin sun tofa albarkacin bakin su. Ana Habiba Yahaya Musa. Ya alheri. Ubangiji Allah ya sa a ce gwanda da aka yi. Ana Hassana. Yau farin ciki nake ji kamar an ce ga ta aljanna. <laughs> Nana Aisha. ina fatan Allah ya sa duk tarbiyyar da muka koya musu Allah ya sa sun ɗauka su bi shi har ɗakin su. Ɗaya daga cikin angwayen ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya na. Sana Umar Musa Sufuran ciki sosai wanda ba zan iya faɗin ga adadin ma yadda nake jin shi ba a cikin zuciyana kuma yana fatan duk wanda ya zo ta yana murna Allah mai da shi gidansa lafiya. Haka su ma wa'annan amaran sun tofa albarkacin bakin su. My name is Fatima Musa. Gaskiya ina farin ciki sosai akan hakan. sunana khadija musa gaskiya ina farin ciki musamman ma a ce yadda allah ya kawo mu an daɗe ana jiran lokacin sai kuma ga lokacin yayi sunana Azira Musa gaskiya ina cikin farin ciki sosai to daga karshe ne muka ji ta bakin Alhaji Musa Abdullahi sarkin kafin gwari wanda shine uba ga wayannan amarin da aure da yaya hudu mata uku namiji guda daya wannan wani abu ne wanda ke a bakin kasan da nake ba amma taba samun wanda ya aure da mutum hudu a lokaci guda ba kamana so wannan abin ya sa mini a jin daɗi kwarai da gaske fiye da yadda kowa ke da to ta da zan ba su su je su zaman haƙuri kamar yadda sauran iyayen suke zaune da nila da haƙuri mu muna zaman lafiya da su yi ma ina musu fatan alheri su je su zama da mazajen su lafiya to mu ma dai anan zamu ce ubangiji Allah ka albarkaci wannan auren karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogije tv gari ya waye